Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum hausa radio biyu ne kuka kamo daga nan birnin tehran ashirin na safe na yau litinin muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wayi gari lafiya to gajerin shirye-shiryen da muke dauke da su da suka hada da labaran duniya da kuma shirin muleka jaridu bayansa kuma sashoran shirye-shirye da suka hada da shirin na duniyar mu a yau da ke lego muku muhimman al'amuran da suka faru a duniya da kuma yin sharhi kai daga nan kuma sai shirin na muryoyin masu saurare inda san barka kamar kullum zai kasance tare da ku da wato muryoyinku bisa ra'ayoyin da kuka gabatar kan batutuwa daban-daban bayan sa sai shirin na amsoshin fikihu shirinmu na ya karshe a safiyar ta yau shine shirin na afirka a yau shi ma dai da ke leko muku muhimman al'amuran da suka faru a nahiyar mu ta afirka da kuma yin sharhi kai to waɗannan dai su ne da idan allah shirye-shiryen da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan za ku kasar da mu daga farkon su har zuwa ƙarshe jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. yanzu a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda tahir amin zai gabatar ga labaran duniyan da farko ga kanunsu harkokin wajen ƙasar iran ya ce ƙasashen yakin tekun farisa suna buƙatar tattaunawa a tsakanin a ƙasar iraki kuma wani bom ya sake tashi a birnin bagdaza amma bai kashe kowa ba ƙungiyar ecowas za ta tsaida farashin gwajin cutar corona a tsakanin ƙasashen ƙungiyar yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif ya bayyana cewa akwai buƙatar tattaunawa tsakanin ƙasashen yankin tekun farisa a tsakaninsu don amincewa da juna majiyar muryar jihar musulunci ta iran ta nakarto ministan yana faɗar haka a jiya da dare a lokacin da yake ban kwana don fara ziyarar aiki a ƙasar azerbaijan labarin ya kara da cewa bayan isarsa birnin baku na ƙasar azerbaijan zarif ya bayyana cewa ziyararsa ta kara karfafa zumunci ne tsakanin kasashe kawaye da kuma makwabta ga kasar iran ana sa ran zarif zai gana da shugaban kasar azerbaijan ilham aliyov da kuma takwaransa na kasar ta azerbaijan jihun bayramov a safiyar yau litinin wani bom ya sake tashi a wani wuri a cikin babban birnin kasar iraki bagdaza kwanaki uku kacal da hare-haren farko a ranar alhamis da ta gabata wa'anda suka yi sanadiyar mutuwar mutane 32 da kuma raunata wasu da dama wani wanda ya yi wa tashar talabijin ta alsumairiya magana wanda kuma bai sun a bayyana sunansa ya ce bom din na jiya lahadi ya tashi ne a yankin adil amma bai kashe kowa ba harin ranar alhamis dai shine mafi muni da ya auku a ƙasar ta iraki tun fiye da shekaru uku da suka gabata ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish ta ɗauki alhakin kashe mutane a harin ranar alhamis a wata kasuwa wacce ake kira dane ta yaran banda haka ƙungiyar ta da'ish ta kashe dakarun hashdu shabi guda goma sha ɗaya a garin tikriti kusa da birnin bagdaza a daren juma'a da ta gabata mayakan hashtu sha'abi dai su ne suka mai da ikon gwamnatin ƙasar iraki a yankunan da da'ish ta mamaye a shekara ta 2014 a gasar kwallon kafa ta cin kofin fa kungiyar kwallon kafa ta manchester united ta lalasa liverpool uku da biyu wanda kuma ya fidda liverpool daga gasar gaba daya sannan united kuma ta koma kan matsayi na biyar a gasar muhammad salah ne dai ya ci kwallo na farko a minti goma sha takwas da fara wasar sai kuma ba mintuna uku da fara bangare na biyu marcus rashford ya sake sanya kwallo na biyu daga nan sai bruno fernandes ya kammara nasarar a minti goma sha uku kafin gasar ta kare Ƙungiyar Liverpool da ta rama kwallaye guda biyu daga guda uku wanda aka lalasa ta da su a wannan wasar Amma faduwar Liverpool a wannan wasan da ya fi da ita daga gasar FA kwata-kwata. Masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. Kasashen membobi a kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ECOWAS sun cimma wata matsaya ta samar da farashi mai sauki na gwajin cutar corona domin baiwa jama'ar yankin yin tafiye-tafiye a cikin sauki. Kasashen dai sun amince da farashin gwajin PCR kan dala Amurka hamsin da yake ba da wannan sanarwar shugaban kwamitin da aka nada don yin haka a kungiyar ECOWAS a wani taron manema labarai da ya yi. Jean Claude Brau ya ce dubi da yadda farashin yin gwajin cutar ta corona ya bambanta tsakanin kasashe membobi na kungiyar ECOWAS za a sauwaka farashin ta yadda matafiya za su fahimci inda aka dosa. a kasashe kamar najeriya da ghana da akan yi gwajin cutar corona ne a kan dala amurka 150 wanda kuma matsala ce ga matafiya ganin cewa ana bukatar yin gwajin zuwa da dawowa gwamnatin tarayyar najeriya ta alkawanta cewa za ta kashe dala amurka miliyan 100 domin yaƙi da ayyukan ta'addanci a ƙasar da ma yankin gaba ɗaya za a yi amfani da dala amurka miliyan 80 wajen murkushe ƙungiyar boko haram a yankunan arewa maso yammaci da kuma arewa maso gabashin tarayyar ta najeriya dala amurka miliyan ashirin kuma najeriya za ta ba wa kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka wato ecowas domin yaƙi da ayyukan ta'addanci a yankin kamar yadda ministan harkokin wajen ƙasar najeriya ya shaida wa taron shugabannin kungiyar ecowas na 58 da aka gudanar a ranar asabar da ta gabata masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. to madalla tahir amin kenan dauke da labaran duniya to yanzu kuma ga muhammad amin ibrahim Kiyawanin ya shigo don jagoranci shirin nan na muleka jaridunmu na yau muleka jaridunmu na yau Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin shirin na mu jaridunmu na yau. inda za mu leƙe muku jiran da ake bugawa a tarayyar najeriya da wasu jiran da ake bugawa a ƙasashen nahiyar afirka to da farko dai bari mu fara jaridar najeriya wato jaridar premium times to ma da awal jaridar da nake dauke da ita premium times din da ta kawo labari ne wanda take nuna cewa najeriya ta kafa tarihi to eh, inda a karan farko ta zaɓi mace a matsayin ta a kasar mm. amurka amurka ya to lallai fa eh mm. wanda yake wannan ya zo a lokacin da ita ma kanta amurka din ka karan farko eh, an samu mace shugaban kasa mace kuma da take da alaka da afirka eh, asiya to to eh. to haka ne to muna fatan dai hakan ya zamanto na abu ne zamanto alheri da su al'ummomin namu gabaki daya kwarai jami'a ta kawo labarin cewa wato shi shugaban mari Buhari ya zabi ita wannan mata ne hmm. saboda rawar taka don ta taɓa cewa a matsayin ambasada jakarar najeriya mhm. a wasu ƙasashe guda biyu irland da Iceland eh, eh. eh, ta taɓa zama ambasada a wayannan ƙasashen guda biyu kuma ta taka muhimmiyar rawa sosai wanda ya sa ka yanke shawaran kawai lalle a bata wannan mataki na zama jakarar Najeriya a Amurka to to Allah ya taya ta riko eh to hmm. amin to malaminu ni ina ga jaridun da nake je kuma da na leko kasar Ghana ne a wannan karam eh. ah, inda wuce jaridun kasan sun dauki labarin su yana da alaka da wato jana'iza ta karshe kuma rufe gawan da za a yi na tsohon shugaban kasar Eh, to shugaba john lee eh, rollins yau jj ah. rollins wanda eh. ya rasu kwanakin bacin a watan nuwamba wato malaminu na dauka ma riga da an gama fa wannan batu yau kuwa to amma sai na ga jaridun kasan gabaki daya sun dauko jaridar labarin cewa ranar 27 ga wata eh. wato yau muna da biyar ga eh, wata ko yau tunan da kwana biyu kenan ran zuwa ranar laraba dai eh, a ranar ne za a jira jana'izar ta karshe a nan independence square na nan birnin accra da safe in aka yi kuma to sai a binne shi sun ce dai har yanzu gaban nan a asibiti sannan kuma ana fatan za a kawo ta wannan guri a ranar sai a fara bukukuwan ah, to eh, shirin yayi jana'izar tasa eh. gaskiya ne abin ya ban mamaki da na dauka ta riga da an kammala tun da kusan wata biyu kenan yanzu da rasuwa din a shi dai har yanzu ba abin shi ba to wannan yau shi ta jujjere dun kasa ma kusan labarin da suka dauka kenan eh to ta yi wakilin maybe akwai alaka da al'adun su eh to mai wannan ma tabbas akwai akwai irin wannan kuma kaga tunda babban mutum ne mm. da irin matsayin da yake shi a ganin kila wannan ya daga cikin dalili din eh wato mm. yanzu sai kuma jaridar leadership ta kawo wani labari mai ban mamaki inda wani ɗalibin jami'a tun kafin kammala jami'a din yakan dafa abinci da kanshi ya rika bi titi yana rawa ma irin yara almajirai marasa galihu masha Allah a Sokoto yayi hoton eh, kasa din mm-hmm. to tun daga nan ya fara to da kyau eh inda yake bayyana cewa sunan shi dai Mr. Ochada mm. an tambaye shi me yasa yake dauki wannan matakin na raba abinci ga yara marasa mm. galihu shine yana cewa saboda ya taba ganin wani yaro irin waɗannan marasa galihun ya mutu saboda tsananin yunwa to tun daga lokacin ya dauki wannan matakin amma mm-hmm. mamaki shine mahaifiyar shi ya ce mahaifiyar shi ta zuwa shekaru ashirin ta sai da abinci oh. so tun a lokacin yakan ɗiba abincin ya rika raba ma hmm. marasa galibi tun yana karami tun yana ƙarami ma na tun a eh. wurin ma yake ka kuma eh, kamar da jaririn ta bayyana ma ga ai shekarunsa 27 ne kwarai da gaske so yaro ne matashi misali sosai kai to kaga wannan ai abun koyi ne wannan labari ne mai daɗi malaminu kuma abun koyi ne ga matasa musamman gurin taimakon marasa shi mutum yana dan halin da zaka iya taimakawa mutum daya mutum biyu to sai ya taimaka kuma haka din zai shi ma zai sadda wa mutum sannan kuma za a samu abin da ake bukata kwarai ya fi daga jihar Enugu ne eh na'am kuma yayi botan kasar shi ne a jihar Sokoto eh. eh don haka yakan dafa abinci da kanshi fa zai je kuma yanzu ya gama karatun bai samu aiki ba har yanzu Allah sarki to masu ware duka duka iya abin da su ake nan ayi lafiya to masha Allah yawa masu saurare labaran duniya da kuma shirin mulika jaridunmu ne wakil kuka saurara daga nan radio hausa biyu a nan birnin tehran to yanzu kuma bari mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda zamu fara da shirin na duniyar mu a yau duniyar mu a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da bita akan so da kuma jin mahangar masana. A yau shirin namu da yadda Allah zai dubi ne akan batun yadda sabon shugaban kasar Amurka Joe Biden ya kama aiki karkashin gwamnatin Democrat da kuma yadda tsarin siyasar kasar ta Amurka yake game da tasirin ta a ciki da wajen kasar. da kuma abubuwa waɗanda suke wajibi akan duk wanda yake akan mulki a ƙasar amurka ya zama ya yi aiki da su kuma ya kiyaye su fiye da komai ba tare da akari da jam'iyyar da ta kawo shi akan mulki ba a cikin shirin namu na wannan lokaci za mu yi dubi akan wannan batu tare da jin mahangar masana akan harkokin ƙasa da ƙasa sai a biyo mu sannan hankali a cikin shirin wanda ne abdullahi salihu katsina zan jagoranci ragamar gabatarwa. daga lokacin yakin neman zaben shugaban kasar amurka a cikin watannin karshen shekara ta 2020 an ga abubuwa da dama waɗanda suka yi ta faru a kasar ta amurka waɗanda ba a saba ganin su ba a cikin harkokin siyasa da zaɓe wanda hakan ya faru ne a ƙarƙashin mulkin donald trump abubuwan ban mamaki sun ci gaba da faruwa har zuwa lokacin zaben mafi mahimmanci daga ciki shine yadda donald trump ya tsaya kai da fata akan cewa shine ya lashe zaben ya kuma yi zargin cewa an tafka magudi a jihohin raba gardama musamman a jihohin georgia pennsylvania wisconsin da kuma nevada inda ya shigar da kara amma dukkanin kotunan da ya shigar da kara sun kori karar tasa saboda abinda suka kira babu hujja akan ikirarin magudi da trump in ke yi wanda kuma bisa wannan hujjar ya ce ba zai taɓa amincewa da sakamakon zaben ba hakanan kuma a cikin makon da majalisar dokokin kasar ta amurka ta gudanar da zama domin tabbatar da sakamakon zaben donald trump ya tara magoya bayansa daga ko'ina a cikin fadin amurka waɗanda suka taru a gaban fadar white house da ke birnin washington inda ya musu jawabi kuma ya tunzura su suka tafi majalisar dokokin suka hana gudanar da zaman majalisar wanda ke nufin tabbatar da Joe Biden a hukumance a matsayin wanda ya lashe zaɓe inda bisa hakan ne dubban magoya bayan Donald Trump suka kaddamar da farmaki akan majalisar dokokin tare da hana 'yan majalisa gudanar da zaman da kuma lalata wasu kaddarori da suke cikin majalisar sakamakon wannan tarzoma da magoya bayan Donald Trump suka tayar a cikin majalisar dokokin Amurka akalla mutane biyar suka rasa rayukansu da suka hada har da jami'in 'yan sanda guda inda daga bisani jami'an tsaro suka samu nasarar fitar da su daga cikin ginin majalisar wani abu kuma daga cikin waɗannan abubuwa na bin mamaki waɗanda ba a saba gani a tarihin ƙasar amurka ba shine yadda gabanin rantsar da joe biden birnin washington ya zama tamkar wani babban sansanin sojoji inda aka jibge rundunonin soji a cikin shirin kota kwana bai ga dubban jami'an tsaro na 'yan sanda da kuma jami'an farin kaya sannan kuma abu mafi ban mamaki na ƙarshe shine yadda donald trump ya fice daga birnin washington kafin rantsar da joe biden inda ya ki halarta taron rantsar da shi wanda shine karan farko da aka taba samun haka a tarihin amurka dukkanin waɗannan abubuwa ne waɗanda suka faru waɗanda suka sanya wasu suke kallon cewa tsarin siyasar amurka da tasirinsa ya samu rauni matuƙa sakamakon katobara da bankaura da donald trump ya yi ta tafkawa lokacin mulkin nasa na tsawon shekaru hudu har zuwa ranar karshe da ya bar mulkin akan wannan batu muna tare da dr el harun muhammad masani akan harkokin siyasar kasa da kasa daga nigeria. to dokta bayan yi maka lalimar habin a cikin wannan shiri namu eh, za mu so mu ji ka dangane da waɗannan abubuwa waɗanda suka ta faru a ƙasar amurka a cikin lokutan baya bayan nan Eh, a lokacin mulkin donald trump har zuwa karshen gwamnatin tasa musamman ma wato abubuwan da suka faru daga lokacin yakin neman zaɓe har zuwa zaɓen da kuma ranar rantsar da sabon shugaban ƙasa watakila sakamakon abubuwa da dama da suka faru ƙarƙashin mulkin donald trump ɗin ne gwamnatin republican ta rasa mulki shin za a iya cewa kenan yanzu an samu wani canji ne a kasar ta amurka wanda watakila eh, za a ga sabbin abubuwa waɗanda suka sha bamban da yadda siyasar ƙasar amurka take tafiya tsawon shekaru da aka sani dangane da siyasar kasar tasirin ta na cikin gida da kuma tasirin ta akan kasashen duniya za a iya cewa an samu canji a kasar america canji kuma ba canji ba kasancewan jam'iyyar da ta yi mulki shekara hudu ba ita ce ba yanzu wata jam'iyya ce daban dama jam'iyyu biyu ke mulki in ba republican ba democrat to waɗannan jam'iyyu guda biyu haka amerika ke tafiya kuma haka siyasan ingila ke tafiya kasashe da suke da muhimmanci ga kasan amerika da ingila su ma akan irin wannan tsari ake ɗora su su tafi bambancin amerika shine su ba sa barin jam'iyyunsu haka dai za a zo a san yadda aka yi wanda bai yi ba a kore shi to dama dole wannan abin ya auku ga trump saboda dalilai guda uku na farko shi mutum ne mai katobara wannan katobaran shi ya kai shi dalili na biyu ya zama ya yi daban da irin tsarin da ake so amerika ta tafi a kai ko kuma ya zama daban a kan tsarin da aka gina ƙasan amerika kuma sakamakon haka dole ba za a shiri da shi ba kuma waɗannan abubuwa da yi yana da nasaba da wani abu da ake kira a wajen nazarin yanayin ɗan adam akwai wani mahanga da ake kira psychological theory wanda manazarta kan kira shi behavioralism wato shi wannan nazari yana cewa ne a irin tunaninka irin ɗabi'unka irin tarbiyyar da ka samu da kuma irin makarantar da ka je da sa'o'inka da ka tashi da su da yau da gobe sukan tattaru su zo su yi tasiri a yadda kake tafiyar da al'amuranka kai da jama'a yadda kake tafiyar da ayyukanka ko kuma ofis ɗinka ko aikin gwamnatinka to wannan shi ya zo ya tasiri ya ƙara fito da yanayin trump al'amuransa ba munafunci tashin farko ya zo ya nuna cewa wannan koronan bai yadda da ita ba to kaga dole a yi fada da shi saboda duniya gaba daya an dora ta ta yadda da wannan al'amarin corona bilhassali ma za ka iya cewa shi wannan joe biden da aka zo da shi kusan shine shugaban corona tunda a yi tashin farko tun a kamfen ya dinga alkawari yin abubuwan da suka jibanci wannan corona sakamakon haka da aka rantsar da shi ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da ya sanya a hannu shine cewa a kwana ɗari farko da zai yi nan da wata uku ya ce za a yi amerikawa kimanin mutum miliyan ɗari wannan rigakafin corona kuma ainihin shi shugaban wannan harkan na ƙasan america dr fuch tare suka zauna aka sa hannu wannan corona ita ce sabuwar ajanda da aka zo da ita aka kuma ɗora ƙasashe a kai aka ce ai ta tai ai ta wannan magana da gaskiyanta da karyanta da kasancewanta cuta da siyasanta da makamin rusa tattalin arzikin duniya haka aka zo da ita ake ta yi tabbas cutan ta zo ta yi illa a ƙasashe musamman a amerika to amma ya ta zo me tasirinta kuma dole abin da ya shafi america shine ya shafi chadi abin da ya shafi ingila dole shine matsalan najeriya wannan shine matsalan da ke tattare da nazarin malfofin raya kasashe eh, to dokta menene bambanci tsakanin jam'iyyun biyu na republican da kuma democrat ta fuskacin aiwatar da siyasar da kasar amurka ta gina akanta yana da muhimmanci jama'a su fahimci cewa da jam'iyyar republican da jam'iyyar democrat duk dodo ɗaya suke matsafi me wannan dodo yahudin isra'ila ai shi trump ya yi abubuwa guda uku muhimmai da ya shafi ƙasan yahudin isra'ila na ɗaya ya ɗaga ƙafa gwamnatin isra'ila ta ci gaba da koran falasɗinawa da gina gidaje yahudawa a babban birnin kudus na biyu trump ya ɗauko ofis ɗin jakadancin amerika da ke birnin tel aviv ya dawo da shi birnin kudus wanda manufan yahudin isra'ila shine birnin kudus ya zama nan ne babban birnin kasan nan ne capital wanda kudurin majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da cewa birnin kudus bangaren palestini ne kuma tarihi ya nuna cewa larabawa a nan birnin kudus suke trump ya ɗauko ofis ɗin jakadancin amerika ya dawo da shi na uku trump ya gaza hukunta yahudin isra'ila dangane da ƙudurorin da majalisar ɗinkin duniya ta yi wajen kare haƙƙoƙin larabawan falasɗinawa ba su dama su dawo ƙasansu kafin trump barack obama ɗan wannan jam'iyyar da joe biden ya kafa gwamnati a yanzu kafin ya bar ofis ya sa hannu akan ba da gudunmuwa na kimanin dala biliyan hamsin ga yahudin isra'ila wanda za a rika ba da shi gutsi-gutsi cikin shekaru goma to kaga da wannan yarjejeniyar da gwamnatin democrat ta yi da abubuwan da trump ya yi da kuma shi joe biden lokacin kamfen ya yi ikirari ya faɗa cewa ai isra'ila gidan shi ne to kuma kaga yana tare da su saboda haka wanda ta ci riban gwamnatocin amerika ita ce ƙasan yahudin isra'ila so duk dodo ɗaya suke ma tsafi haka za a ci gaba da tafiya so a zo a dage a ta cewa trump trump trump a'a shi trump saboda wautansa da katobaransa sai ya azababiya ya wuce makaɗi da rawa yadda ake so a rika taku ɗaya bayan ɗaya ana tabbatar da manufofin da ake so a gina duniya a kai kaga dole ba zai ci zaɓe ba dole a kawar da shi saboda ana so ne a rika tafiya sannu sannu gaba gaba har a je inda ake so a je to shi trump ya yi daban kuma america a halin yanzu ita ke jagorantar duniya gaba ɗaya kasashen duniya yan anshin sha ne in ka ga dama wasu ka ce karnukan kan ne to jama'a masu sauraron lokacin da muke da shi dai ya riga ya riske mu dole anan zamu ji alizamin wannan shiri godiya ta musamman ga dr el haruna muhammad masani akan harkokin siyasar kasa da kasa da kasance tare da mu daga kaduna a taron najeriya sai a saduwa ta gaba da yardar allah kafin wannan lokaci ne abdullahi salihu katsina wanda na shirya shirin kuma gabatar kamar da aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. shirin shirin mu a yau kenan kuka saurara. To yanzu kuma sai mu na gaba shirin na muryoyin masu saurare inda muke gabatar da ra'ayoyinku dangane da batutuwa daban-daban da suka faruwa a duniya a yi saurare lafiya. masu saurare assalamu alaikum hassan barka ne ke muku salama a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa voh daga nan tahiran da ke tattaro ra'ayin ku masu saurare kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum kuma ba tare da bata lokaci ba ga malamin mu na farko akan faifai. suna Sunana Mamman buniya Yakuba Awashe daga birnin Tawa a jamhuriyar Niger. To dama da abin da aka sanya ma rana mai karewa ne. Gashi shugaba Joe biden zaɓen shugaban ƙasa amurka ya sha rantsuwar kama aiki sai mu yi fatan zai yi ƙoƙarin na ƙasa amurka kuma zai yi ƙoƙarin ceto mutuncin amurka da ya zubi a idan ƙasashen duniya a lokacin tsohon shugaba trump gaskiya wani tuntuɓan tarihi ne ƙasa kama amurka ta tsinci kanta cikin mulki kamar yadda donald trump ya mulke ta amma yanzu tunda ga mai ƙara aiki ga ɗan jam'iyyar democrat wanda jam'iyya ce wadda ta saba kawo ci gaba a ƙasa amurka to mana kyauta zaton za a ceto mutuncin amurka kuma amurka za ta ceto mutuncinta daga kasashen duniya kuma alaka za ta koma kamar yadda take a lokacin tsohon shugaban kasa barack obama wannan dai shine a takaice ra'ayina suna na mamman biniya ya guba shi daga tawa ku tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh shashin hausa na biyu hajji murya jamfure musulunci ta iran mai magana isu ne ba da bagaram nijar nijar na kira ku daga nan birni mai jamfure nijar. to ganin cewa jami'an tsaron mu suna aiki iya aiki wajen ganin sun zaku zakulo da irin miyagun kwayoyi da ake safara su a kasashen mu na Nijar to wannan abu ne wanda na jinjina kuma da fatan wanda aka kama ya tabbatar an yi hukunci daidai da abin da ya aikata ganin cewa miyagun kwayoyi abu ne wanda suke lalata rayuwar matasa da ma wanda ba matasa ba kuma suna hargitsa duka wani zaman lahiya namu na Nijar kenan ku yana da kyau duk wanda aka kama a tabbatar da an yi hukunci daidai da abin da ya aikata Allah dai kare kare kasashen mu da miyagun ba garin wannan wanda su ba ci gaban kasa ba suke nema tarwatsayar kasa suke nema domin kwa duk wanda yake harkar miyagun kwayoyi to komi ma yana iya yi fatan Allah ya kamu zaman lahiya kasashen mu na yankin Afirka baki ɗaya na gode biyu da musulunci magana isu ne yi da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni mai jamhuriyar Nijar ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio et mai albarka da fatan dai kuna cikin koshin lafiya kuma kuna tare da mai sauraron ku Crazy Hamza Yaro daga nan birnin Agadez a jamhuriyar Nijar. Nijar. To gaskiya ni dai ra'ayina da zana da kan 'yan siyasa wa'anga namu na Nijar. To gaskiya kamata mu talakawa mu san menene muke. Dan saboda yan sai mu ce muna son mutum muna son mutum mutum ya nuna adawa yake kuma daga ba mutum ya koma ai sai kaga mutum ya gewa kuma ya shiga wata farti wanda kai mabi magoyan bayan shi ba wannan fartin kake so ba kuma daga ba mutum ya koma kuma mutum ya ce ya faɗa kanta kuma sai da ba in mutum ya shiga wata matsala kuma mutum ya koma da ya gadaye ya kamata gaskiya mutum in zayen abu yan siyasa gana ma ya kamata nan shawarta magoya bayan shejiya ne kun amince ko ko su amince mai to ina ga hada na ka ra'ayin nema zan ja burki a cikin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake sada mu yanzu a madadin kowa da kowa a nan radio hausa bi ohacin da ma daukacin waɗanda aka ji su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya to bayan wannan shiri na muryoyin masu saurare yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na gaba an musoshin fikihu amsoshin fikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل محمد جماعة ما صرروا السلام wa ورحمة الله تعالى وبركاته Barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu shirin da kuke turo mana tambayoyi dangane da al'amura na fikihu wanda insha Allah muke kokari muga cewa mun ba ku amsa daidai gwargwado to shi wannan wani bawan allah ne yake tambaya tambayar da yake cewa ina so ne na san hukuncin fikihu dangane da abin da ya shafi humusi na kudaden da ake ba wa mutane misali mutum ya bai wa iyalinsa wasu kuɗi a matsayin kyauta ko kuma a matsayin wani abu wanda yake na ciyar wasu to amma in sun karbi wannan kuɗi sukan kai banki ko kuma sukan tara ba kashewa suke ba shin wannan irin wannan kuɗin za a iya fitar masa da humusi ko kuwa to masha Allahu wannan abu ne wanda yake maurudul Iftila zai iya faruwa kuma ma yana faruwa musamman ga 'ya'yan masu kuɗi inda al'amura na kyauta mutum ya bushe iska ko kuma ya ji ya ciri wata riba a cikin kasuwancinsa zai iya zuwa ya ba iyalansa 'ya'yansa kuɗi ko matarsa da sauransu ko kuma abubuwan da ke ciyar da su yau da gobe yau da gobe ya ba su kudaden da suke kashewa ne ko yin siyan abinci ne ko wani abu musamman kamar yadda na ce 'ya'yan masu kuɗi in ma wasu karatu suke 'ya'yan nasa ya tura musu makudan kuɗi zuwa akawun ɗinsu to irin waɗannan kuɗaɗen idan ya kasance humusin ya hau kansu ko bai hau kansu ba to ya danganta a bisa asalatan dai a asali irin waɗannan kuɗin da za a ba mutum kyauta babu humusi a kansu bisa asala kenan irin waɗannan kuɗin da miji zai ciyar da matarsa idan gabata wasu kudade tana koda ku ajiyawa take yi asalatan kudi irin wannan na kyauta ko kuma kudi na ciyar da waɗanda yake cancanta ka ciyar da su wannan ba su da humsi to amma matukar suka kai wani munzali na ba a yi amfani da su ba mutum sun kasance tare da shi ko a ɗinsa har suka kai shekara guda baya bukatan waɗannan kuɗaɗe ɗin wato kenan baya bukatan su a cikin wannan shekaran cikin wannan shekaran gaba ɗaya ya yi amfani da su duk abin da yake son fitarwa na kuɗaɗensa yana da su waɗannan sai suka zama ƙari ne a wannan shekara ɗin to wannan inda ya zama sun fita daga abubuwan da yake bukata na fitarwa na kashewa a cikin rayuwarsa da a cikin wannan shekarar suka zama shekara guda cur a cikin akawun ko da ko dai kyauta din ce ko kuma irin wannan ne na ciyarwa na nafaka din ne to wannan za a fita musu da homsi wannan wani abu ne wanda yake sun zama kuɗaɗe ƙari kenan akan abubuwan da ya kamata ya kasance ya kashe a cikin shekararsa to um, ita kuma wannan wata baiwar allah ce take cewa shin mace za ta iya yin azumi na mustahabbi ba tare da izinin mijinta ba to wannan tambayar abin da yake gudana shine cewa inda an ce azumi na mustahabbi mutum zai yi shi musamman mace mai aure in za ta yi to ya kamata ta la'akari da wani abu guda daya shin idan ta wannan azumin na mustahabbi za ta tafi da haƙoƙin mijinta bisa wannan azumin da ta yi ko kuma ba zai taɓa haƙoƙin mijinta ba wannan kuma su da suke rayuwa a cikin gida guda su suka fi sanin haka matukar tana da yaƙinin cewa in ta yi azumin nan na mustahabbi zai taɓa haƙƙin mijinta to bai inganta ta yi shi ba amma idan ba zai taɓa haƙƙoƙin mijinta ba wannan ba matsala za ta iya yinsa wannan kuma ya danganta ga tsakaninsu to um, wannan wani bawan allah ne shi kuma yake cewa tafiya nake yi a matsayina na matafiyi na san cewa sallar kasar rushe ta hau kaina to amma sai na kasance na cika sallah bisa mantuwa yaya zan yi to irin wannan idan mutum ya kasance ya cika sallah ya riga ya san cewa sallan nan tasa kasaru ya kamata ya yi amma sai ya je ya cika sallah maimakon ya yi kasaru to ya danganta ɗayan biyu ne ko dai wannan cika sallan da ya yi ya yi ta ne bayan ya idar lokaci bai fita ba sai ya tuna in dai yana idarwa lokaci har yanzu bai fita ba sai ya tuna to ya kamata ya sake sallah yanzu ya zo ya tashi ya sake sallah ya yi ta kasaru tunda abin da yake wuyansa shine sallan kasaru amma idan har lokaci ya wuce ne sai bayan da lokaci ya wuce misali a ce sallar la'asar ce ko azar da la'asar ce sai da ya shiga an yi magariba ma sannan ya tuno to wancan sallan da ya yi insha Allahu Allah ya karba ba sai ya maimaita ta ba wannan a takaice shine dangane da irin wannan abun da zai iya faruwa ga shi wannan bawan Allah na'am to ina ganin watakila wannan tambayar ita ma bari mu amsa ta wannan baiwar Allah take cewa mm, ni ce nake son yin sadaka to amma sadakan nan sai na ɗauko kuɗi waɗanda suke nawa ne na bayar sadaka amma daga baya sai mijina ya zo yake cewa ina abu kaza kudin nan da ke guri kaza sai na ce ai na bayar da shi sadaka to shine yake cewa ya aka na bayar ba tare da izininsa ba shin sadaka daga kudi na mace a bisa shari'a dole sai da izinin mijinta to lallai wannan tambaya tambaya ce mai muhimmancin gaske dukiya idan aka ce akwai ta a ƙasa a cikin gida ya kamata kowaɗanne mutane masu zama tare zamantakewa irin ta aure su iya tantance wannan dukiyar tawaye a cikin gidan in an ce wannan dukiya ta miji ce to bai inganta mace ta ɗauka ta sadaka da su ko ta bayar da kyauta ko ta ciyar da waɗansu ba tare da izinin mijinta ba in ku aka ce wannan dukiya ta ce ta kanta mallakarta to wannan babu zancen wai sai da izinin miji za ta yi amfani da su ko za ta ba da sadaka ko za ta yi kyauta ko ta yi duk abin da take so ta yi da wannan dukiya matukar mallakar ta ce halak malak nata ne to babu zancen wani izinin miji anan saboda haka bisa wannan tambayar da wannan baiwar allah ta yi tabbas shi wannan miji ba shi da haƙƙi ya zo ya ce da ita me yasa ta yi sadaka da waɗannan kuɗaɗe macikar kuɗaɗen nan mallakarta ne ba ainihin kuɗinsa ne ta ɗauka ta yi sadaka da su ba in dai abu namiji ne ko kayan abinci ne da miji ya so ya zuba a gida don a ci ko irin waɗannan to mace ba ta da 'yancin ta yi sadaka da misali shinkafa da ya siyo ko kuma taliya a gida ko mai na gyada da za a yi abinci da shi ko magi kai hatta gishiri da irin waɗannan da miji yake siyowa don a yi amfani da su a gida to fa mace ba ta da 'yancin ta ɗauka ta yi sadaka da su sai dai da izinin mijinta tunda ba nata ba ne ba mallakarta ba ne amma in ta san abu nata ne mallakarta ne da kudinta ne ta yi amfani da su ta siyo to wannan fa miji ba shi da damar da zai tuhume ta ko zai tambaye ta a'a in tana so da izinin yana nan baya nan ba lalle sai ta karbi izini a gurinsa ba tun da dai kuɗi nata ne dukiyarta ne za ta iya sadaka da su ba tare da wata matsala ba to a takaice saboda lokaci za mu tsaya nan sai shirinmu na gaba in Allah ya kai mu wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad to da shirin amsoshin fiƙi kenan kuka saurara to yanzu kuma sai mu je ga shirinmu na ƙarshe shirin nan na afirka a yau ai saurari lafiya Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ku da warhaka. Barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau, shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na nahiyar Afirka ko kuma abubuwa da suke da dangantaka da wasu kasashen nahiyar. A yau shirin namu da Allah zai sake dubi ne dangane da batun tsaro musamman a yankunan arewa maso yammacin Najeriya. inda har yanzu wannan batu shine babban abin da yake ci gaba da ma al'ummomin waɗannan jihohi na waɗannan yankuna tuwo a ƙwarya duk kuwa da irin ƙoƙarin da mahukunta ke cewa suna yi a wannan ɓangare da kuma irin nasarorin da suke bayyana cewa ana samu a cikin shirin namu na yau da Allah za mu je mahangar masana ƙwararru akan harkoki na tsaro da kuma su ga mahukunta akan yadda ya kamata a ƙara inganta matakan da ake ɗauka wajen tunkarar wannan lamari sai a biyo mu sana hankali a cikin shirin wanda ni abdullahi salihu katsina zan jagoranci ragamar gabatarwa tun bayan da aka fara samun bayyanar matsaloli na tsaro a cikin wasu daga cikin jihohin yankunan arewa maso yammacin najeriya da suka hada da batun satar mutane da garkuwa da su domin karbar kudaden fansa ko satar shanun jama'a ko kai muna munanan hare-hare kan ƙauyuka da ɗaruran 'yan bindiga suke yi a kan babura da makamai mahukunta a najeriya ɗin suke bayar da bayanai na cewa ana ɗaukar ƙwararren matakai domin fuskantar wannan lamari ta fuskoki daban-daban domin ganin cewa an kawo ƙarshen wannan matsala wanda lamarin yake ci gaba da yin kamari shekarun baya-bayan nan baya ga babbar matsalar tsaro ta ƙungiyar boko haram wadda ta addabi yankunan arewa maso gabacin tarayyar najeriya wasu daga cikin gwamnatocin da irin waɗannan matsaloli suka shafi jihohinsu musamman kamar jihar zamfara ta canja salon yadda take tunkarar wannan matsala inda ta fifita bin hanyoyi na lalama da kuma sulhuntawa da waɗannan 'yan bindiga domin su miƙa makamansu su kuma koma rayuwarsu ta yau da kullum kamar sauran jama'a yayin da ita kuma gwamnati ta jiha take ɗaukar musu alƙawallan cewa za ta bi kadin dukkanin ƙorafe-ƙorafensu domin ganin cewa an magance su yayin da kuma wasu jihohin sun ɗauki irin wannan mataki na sulhuntawa a baya kamar gwamnatin jihar katsina amma bayan satar ɗaliban sakandare da aka yi a jihar katsina a kwanakin baya a garin kankara gwamnatin jihar katsina ta kawo ƙarshen duk wani batun sulhuntawa tsakaninta da waɗannan 'yan bindiga a kan wannan batu muna tare da dr audu bulama bukarti masani akan harkokin tsaro da dokoki daga jami'ar london da ke birnin london na ƙasar burtaniya dokta bayan yi maka lalai marhabin a cikin shirin namu na yau za mu so mu je mahangarka dangane da tasiri irin waɗannan matakai da wasu gwamnatoci suke ɗauka na sulhuntawa da 'yan bindiga alfanun hakan wajen magance wannan matsala ta tsaro musamman a yankunan arewa maso yammacin najeriya ko kuma rashin alfanun hakan ya kuke ganin wannan lamari dakta to wato ba za ka ce kada a yi sulhu ba sai dai da farko ya kamata mu fahimci bambance-bambancen ƙungiyoyin da suke rike da makamai a nan arewa maso yammacin najeriya din kafin mu gane waɗanne ne za a iya sulhu da su ko kuma a zauna lafiya da su waɗannan ne kuma ba za a iya ba akwai wato fulani da suke rike da makamai a nan arewa maso yammacin najeriya din waɗanda dalilin ɗaukan makamansu da kuma kashe-kashen da suke a yanzu wato ya samo asali ne daga abubuwan da suka faru da su a baya a lokacin da wato 'yan sace-sace ƙanana-ƙanana da kuma shiga gonaki suka yi yawa a jihar zamfara sai aka kafa ƙungiyoyin da aka kira na sa kai wanda ƙungiyoyi ne na hausawa mutane masu mazauna gari ko kuma manoma ka iya cewa waɗanda wato wannan 'yan sace-sacen da ake ƙanana-ƙanana na baya da kuma shiga gonaki ke damunsu kuma aka ba wasu wannan 'yan sa kai ɗin damar su hana shiga gonaki wato ana cinye amfanin gona da kuma ƙananan sace-sace da ake yi abin takaici su waɗannan 'yan ƙungiyoyi na sa kai sai suka wuce gona da iri wajen kashe fulani ji ba gani da kuma kwace dabobinsu da sauran dukiyoyinsu har ma da zarge-zargen cewa wato sun yi wa matan fulani fyaɗe sai ya kasance a wancan lokacin a jihar zamfara tun kafin 1999 nake magana sai ya kasance a wancan lokacin duk wani bafulatani da yake zaune a daji ba shi da aminci idan ya shigo gari ko aka gan shi to za a iya zargin cewa barawo ne ko kuma mai shiga gonakin mutane ne a kashe shi ko a illata shi sannan a kwace dukiyarsa idan yana da dukiya su waɗannan 'yan sa kai ne suka yi ba wai mazauna gari dukansu na zamfara ba. to dalilin wannan waɗansu daga waɗannan fulani suka ɗau makamai kuma abin da suke a yanzu gani suke ramuwar gayya suke yi suna kashe mutane ne suna kwace dukiya saboda abin da aka yi musu suma kenan a da kuma suna ƙoƙarin ramawa ne kaga wannan kashi na waɗanda suke rike da makamai za a iya sulhu da su hanyar sulhu da su kuma shine wato a zo a zauna a kan teburin a tattauna da su a ji menene korafe-korafensu kuma me suke so a yi misali in so suke a kadun waɗanda aka kashe musu to za a iya kafa kwamiti wanda zai binciki dukkan bangarori? ya kuma tabbatar da cewa an yi wa dukkan bangarori adalci wajen wato gurfanar da waɗanda ake zargi da laifi a gaban shari'a da kuma biyan diya na wato waɗanda suke zargin cewa dukiyoyinsu sun bace? To dakta akwai wasu kuma waɗanda ba komai ne aka yi masu ba amma yanzu suna nan suna ta wato kwatar dukiya ta mutane da satar shanu daga rukuwa da jama'a domin karɓar kuɗin fansa su irin waɗannan ta waɗanne hanyoyi ne ya kamata a fuskanci lamarin su. 'yan fashi da 'yan wato garkuwa da mutane waɗanda su wannan wato ɓangare na 'yan wato masu rike da makamai wato aikinsu kawai laifi ne zuwa suke su kashe mutanen gari wato su kwashe dukiyoyinsu kuma ba su damu mai dukiyar nan ba fulatani ne ko bahaushe ne ba inda yana da dukiya to za su iya kashe shi su kwace dukiyar ko kuma su ɗauke shi su yi garkuwa da shi su bugaci a biya su makudan kuɗaɗe kafin su saki wato wanda suka kama kaga waɗannan masu laifi ne ba mutane ne da zaka ce a yi sulhu da su ba domin ba wata ba wani korafi ne da su ba ba wani dalili ne da su na kashe mutane ba face dalilin san rai na wato son su tara dukiya ba ta hanyar da wato Allah ya halatta ba ba ta hanyar da doka ta tsara ba wato idan kuma a cikinsu akwai waɗanda suke so su bar wannan aika-aika da suke yi to kamata ya yi su ɗin wato su tuba su dawo cikin al'umma su nuna nadama su in ya so ita gwamnati ta duba yiwuwar yafe musu abin da suka aikata na ba daidai ba in har wato na su da tubarsu sahihiya ce akwai kashin zub da jini na uku wanda shi kuma rikici ne tsakanin su kungiyoyin masu rike da makamai amma illar shi wannan fada a kan sulhu shine wato idan kungiya ɗaya ta yadda ta yi sulhu abin da gwamnati take bukata a yi shine ta ba da makamanta su kuma irin waɗannan ƙungiyoyi wannan ƙungiya sai ta ji tsoron idan ta ba da makamanta to fa dama tana gaba da ƙungiya kaza wadda ita ba ta yadda a yi sulhu ba idan waccan ƙungiya ta fahimci 'yan wannan ƙungiya wanda suka yadda a yi sulhu sun zub da makamai to za su biyo su ne har gidajensu su kashe su domin wannan gaba da take tsakaninsu to a wasu lokuta ɗin wasu sukan zo su ce su sun tuba har ma su miƙa makamai da suke hannunsu kuma gwamnati ta kan karɓe su hannu biyu biyu amma bayan wani lokaci kuma sai su koma a cikin irin waɗannan ayyuka to ta yaya za a iya magance aukuwar hakan to da wuya a ce za a iya samun wani tabbaci na cewa su waɗannan mutane ba za su koma ruwa bayan sun dawo sun ce sun tuba ba amma gwamnati za ta iya ɗaukan matakan da za su tabbatar da cewa wato ko da suna son komawa abin zai musu wuya sosai abu na farko shine gwamnatin ta tabbatar da cewa dukkan wanda ya zo ya ce ya yi sulhu ko ya tuba to ya ba da makaman shi baki daya kuma a samu tsarin tabbatar da cewa an yi bincike an gane cewa bai ɓoye wani makami daga gurin shi ba a sannan kuma lalle ne gwamnati ta ɗau matakai kamar na takaice wato yawace yawacensu da kuma mu'amalarsu don a tabbatar da cewa ba su je sun samu waɗansu makaman sun zo sun ci gaba da kashe mutane ba a wasu lokuta za a ji wasu na zargin cewa kamar akwai wato batu na siyasa a cikin wanda lamari na taɓarɓarewar tsaro a yankunan arewa maso yammacin najeriya a matsayin ku na masana kwararru akan harkokin na tsaro ya kuke kallon wannan lamari to kullum wato in abu ya faru a najeriya zaka ga ana ƙoƙarin alakanta abin da siyasa amma gaskiya a shaidun da suka fito mana fili a yanzu muka sani ba san abin da yake boye ba wato yana da wuya ka ce akwai hannun 'yan siyasa musamman manya-manyan 'yan siyasa ko wanda suke cikin gwamnati ko wanda suke adawa a cikin wato wannan rikici da ake ciki gaskiya abin da na fahimta shine waɗannan mutane kawai masu rike da makamai ne suke cin karensu babu babbaka saboda lalacewar harkar tsaro a najeriya baki ɗaya. To a kwanakin baya wasu daga cikin manya na jami'an tsaro a Najeriya din sun ce sanar tabbaci akan cewa akwai hannun wasu sarakunan gargajiya a cikin wannan lamari. Shin ya kuke nazartar wannan lamari daga bangaren ku? a fahimta ta da kuma hujjojin da na gani wato waɗannan sarakuna ba sarakuna ne waɗanda wai suke goyon bayan a zo a kashe mutanensu ko don su su ji daɗi ko don a ba su dukiya ba a sarakuna ne da suka yanke ƙauna cewa gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha za su iya magance wannan rikici sun yi sun yi gwamnati ta zo ta yi abin da ya dace ba ta yi ba sai suka haƙura suka bi masu laifin idan masu laifin suka zo maimakon su bari a kashe mutanensu sai su yi ma masu laifin abin da suke so na ba su dukiyar ko kuma na rarrashin su dan dai su tafi su bar su to kaga waɗannan wato ba za ka ce suna hada baki ne da masu laifin ba a'a mutane ne wanda suka rasa mafita kaga wannan ba za ka ce laifin su ne ba to dakta da karshe ganin cewa dai har yanzu dai wannan matsala tana nan tana ci gaba da kamari kuma mafita ake nema a kowane lokaci wace irin shawara ce za ku bayar ga mahukunta shin ci gaba da bin hanya ta yin sulhu tare da waɗannan mutane waɗanda suka amince da a yi sulhu da su da kuma ɗaukar mataki ne amfani da ƙarfi akan waɗanda suka bijire ma batun sulhu ko ko kuna ganin akwai wata mafita ta daban wadda ya kamata a yi amfani da ita domin shawo kan matsalar wato mu fahimci cewa yin sulhu da waɗannan mutane ko kuma waɗansunsu ba dalili ba ne na a ki inganta harkar tsaro ko an yi sulhu da su ko ba a yi ba ko an yi sulhu da dukansu ko waɗansunsu ko wasu sun tuba ko duka sun tuba lalle ne a inganta harkar tsaro ta hanyar bawa jami'an tsaro isassun makamai da kayan aiki da kuma kula da lafiyarsu da bukatunsu da kuma bawa jami'an leƙen asiri wato masu 'yan sandan ciki masu bincike isassun kayan aiki su dinga tattara bayanai wanda ake bukata. To jama'a masu lokacin da muke da shi ya kawo jiki dole nan zamu ja lizamin wannan shiri godiya ta musamman ga bakon namu a cikin wannan shiri dr audu bulama bukarci kwararre akan harkokin tsaro daga jami'ar london a kasar birtaniya masu saurare idan allah kai mako na gaba za a je mu dauke da wani jigon a wani shirin to amma kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa ne abdullahi salo katsina wanda na shirya na gabatar nake muku fatan alheri sai a kasance tare da mu a mako na gaba. to madalla masu saurare da haka muka kashin dukkan abubuwan da zamu iya gabatar muku a halin yanzu sai kuma zuwa an jima can a shirinmu na rana inda ran sake kasancewa tare da ku to amma kafin a madadin dukkanin waɗanda kuka ji su da kuma waɗanda suka taimaka shirya kan kama ni da na kasance tare da ku tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. thank you